'yan sanda a jihar zamfara sun samu nasarar kama wani babban dan ta'adda a ƙauyen fasagora na yankin buku mutanen da ke da sama da naira dubu biyar a asusun banki ba za su samu tallafin gwamnatin tarayya ba har yanzu ba makarantar da aka buɗe a duk faɗin ƙasar nan a labarin ƙetare kuwa ƙasar japan za ta sa dokar ta ɓaci domin daƙile yaduwar cutar corona a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labarin tare da ni da hama ibrahim a ci gaba da yakin da take yi da 'yan ta'adda a jihar zamfara hukumar 'yan sanda ta jihar ta samu nasarar cafke wani kasurgumin dan ta'adda mai suna junaidu shehu na ƙauyen fasagora da ke ƙaramar hukumar mulki ta bukuyu an samu tabbacin cewa mutumin yana cikin waɗanda suka daɗe suna addabar mutanen yankin ta hanyar kai musu hare-hare da kuma yin garkuwa da mutane shaidu sun tabbatar da samun sa a cikin masu aikata waɗannan ayyuka na ta'addanci a lokuta da dama akan mutanen wannan yanki wanda ya hada da kai wani hari a ƙauyen na fasagora da yin garkuwa da 'yar mai garin na fasagora da karbar kuɗin fansa har naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kafin su sakuta haka kuma yana cikin waɗanda suka yi wa wasu 'yan sa kai mutum hudu kwanton ɓauna tare da kashe su a shekarar da ta gabata ya kuma sake shiga cikin wani hari a ƙauyen na fasagora a ranar 1 ga watan wannan na afrilu da muke ciki inda shi da abokanin ta'addancinsa suka hallaka mutane da dama a wannan lokaci a yanzu haka junaidu shehu da abokan ta'addancinsa suna hannun hukumar 'yan sandar jihar ta zamfara inda suke taimakawa hukumar wurin bincike da kuma kokarinta na kama sauran abokan aikinsa a wani labari kuwa shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa dr chikwe ihekwezu ya ce ya ba da wani tabbaci na cewa cutar nan ta annobar corona ba za ta bulla a kowace jiha da ke cikin kasar nan ta najeriya ba dr ihekwezu ya yi wannan bayani a wani shirin gidan talabijin ta channels mai suna bayar da wannan sunrise daily ya jaddada cewa gwamnatin tarayyar najeriya na yin iyakar kokarinta domin ganin ta hana yaduwar cutar a kasar duk da cewa aikin yana da matukar wahala ya kara da cewa duk da an samu nasarar dakile cutar zazzabi ta lasa a kasar cutar corona ta fi lasa karfi da saurin yaduwa saboda zamanta cutar da ke shafar numfashi dr ihekwezu ya ce ma'aikatarsa na yin dukkan abubuwan da ya kamata domin yakar wannan annoba kuma gwamnatocin jihohi su ma suna taka irin rawar da ya kamata su taka a wannan fage gwamnatin tarayya ta ce duk wani dan kasar nan da ke da sama da naira dubu biyar a asusunsa na banki ba za a samu kuɗin nan na tallafi da ta yi alkawarin za ta bayar ba domin rage raɗaɗin karewar tattalin arziki da cutar corona ta haifar. Gwamnatin ta ƙara da cewa za ta yi amfani da yanayin sa katin kira na layukan tafi da gidanka domin gano masu ƙaramin ƙarfi da ya kamata a taimakawa a ƙarƙashin wannan shiri. Haka kuma ta sanar da cewa gwamnatocin jihohi za su shiga cikin shirin raba kayan abinci na wannan shiri. Ministan ma'aikatar jin kan al'umma da inganta rayuwar jama'a Hajiya Sadiya Umar Faruk ce ta bayar da wannan sanarwa a lokacin da take ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa da suka yi a tsakaninta da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ministan ta ƙara da bayanin cewa shirin za fara da mabukata masu zama a birane kamar yadda shugaban ƙasa ya umarta. A wani labari kuwa ma'aikatar ilimi ta tarayya ta karyata wani labari da ake yadawa cewa tana da shirin buɗe makarantu da ta rufe a sakamakon bullar cutar annobar corona a ƙasar. Wata takardar ƙarin bayani mai ɗauke da sa hannun daraktan labarai na ma'aikatar Mr. Ben Bem ta ƙara jaddada cewa ma'aikatar ba ta da wani shiri na buɗe kowace irin makaranta a wannan lokaci. ya ce dukkan wani labari da ya fito dauke da akasin wannan bayani karya ne kuma jama'a su guji daukar irin waɗannan labarai daga majiyoyin da ba su da tushe a wani al'amari mai kama da wannan mr ben ya ce gwamnatin bata ga laifin shugabannin jami'o'i ba akan yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i suke ciki yanzu kuma lokaci ne da zan sada ku da sashen muna tallace-tallace kafin kawo muku labarin ƙasashen ƙetare. wannan kwamiti a shirye yake na yana yi kuma yana kira ga al'ummar jihar zamfara da ma duniya baki ɗaya da ƙasa baki ɗaya cewa mu ɗauki wannan ciwo a matsayin wani ibtila'i na annoba da allah ya kawo kuma mu ɗauke shi cewa jarabawa ce in mun imani da allah allah subhanahu wata'ala zai kawo mana maganinsa tabbas Allahu subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata cuta ba a ban ƙasa face ya saukar da maganinta kuma yakan saukar da cutar ne sau da dama sanadiyar ayyukan baɗala da muke aikatawa sannan wasu lokuta yakan saukar da ita ne akan mutum domin ya jarba imaninsa ya ɗaukaka darajarsa idan ya ci jarbawar ko kuma ya samu akasin haka idan ya faɗi jarbawar mahalicin mai da ƙasai ya saukar da babbar annoba da ke yin matukar barazana ga lafiya da tattalin arzikin duniya wato covid-19 wadda aka fi sani da coronavirus cuta ce wadda ta gangaro daga gabacin kasar Sin ta kuma mamaye duniya cikin kankanin lokaci. Coronavirus na yaduwa ne tamkar wuta a karmamin dawa. Don haka mutubar ma Allahu subhanahu wata'ala mai ban kwana da aikata ayyukan da ke sabbaba fadawa cikin irin wannan mummunar tarbawar. Mutubar ma Allahu subhanahu wata'ala mu kauce ma yin tu'ammuli da wanda ake tuhuma ko wanda cutar ta kama mu rinka wanke hannuwanmu akai-akai ciki da bai na tsawon daƙoƙi goma ta amfani da sabuli ko wani sinadari kada mu yi saku-saku wajen sanya ƙyallar rufe baki da hanci wato mask mu rinka sanya sanadarin kashe kwayoyin cutar wato hand sanitizer a hannayen mu duk bayan mintoci ashirin mu tabbatar muna rufe baki da hancin mu a yayin tari ko atishawa mu nisanci taba fuskar mu mu nisanci taba baki hanci ko ido da hannuwan da ba a wanke ba sannan mu san matsayin mu ta hanyar baiwa jami'an gwajin lafiyar mu na wurare daban-daban goyon baya da haɗin kai ya zama wajibi mu gaggauta kai kanmu ko iyalanmu asibiti mafi mafi kusa idan muka ji alamar zazzabi kasala ciwon kai tari da ba majina ko numfashi mai wahala ko kuma mu tuntubi dr ibrahim halilu daraktan sashen kiwon lafiya da kare barkewar cututtuka a lambar wayarsa sifili takwas sifili uku biyar shidda biyu shidda bakwai uku ɗaya ko dr rabi usman shugabar sashen kula da cututtuka akan lambar wayarta sifili takwas sifili uku biyar ɗaya shida ɗaya biyar uku takwas ko jami'in hukumar lafiya ta duniya sifili takwas sifili shidda biyar hudu sifili takwas shida tara shida ko ku tuntubi Dr. Habibu Yalwa babban sakataren ma'aikatar lafiya ta jihar Zamfara a lambar waya sifili takwas ɗaya sifili biyar sifili sifili tara takwas takwas takwas ko kwamishinan ma'aikatar lafiya ta jihar Zamfara Alhaji Yahya Muhammad Kano ma a lambar waya sifili takwas sifili shida uku sifili bakwai biyar uku takwas biyar ko kai tsaye ku kira cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa a sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili mu ba da goyon baya da haɗin kai ga umarni da hani da gwamnatin Dr. Bello Muhammad Matawalla ta yi na daina shige da fice akan iyakokin jihar da nisantar taruka da suka wuce mutane ashirin da ma ba da tamu gudunmawar kuɗi ko abinci ko sauran kayayyaki ga kwamitin kariya da magance cutar corona virus na jihar Zamfara domin rabawa ga ɗumbin al'ummar jihar don rage raɗaɗin tarnaƙi da baibaya da cutar ta sabbaba. Sannan haka kuma ana ba da shahar cewa mutane al'umma su bi abun da aka gaya musu na wayar da kai don gudun kamuwa da wanka cutar. Wannan sako ne daga shugaban kwamitin watsa labarai da wayar da kawunan al'umma na kwamitin kariya da magance matsalar cutar coronavirus kuma kwamishinan ma'aikatar watsa labarai Alhaji Suleiman Tuno Anka a madadin shugaban babban kwamitin kariya da magance cutar coronavirus ta jihar Zamfara shugaban majalisar dokoki na jihar Alhaji Nasiru Azu Magarya. To madalla. Prime Ministan kasar Japan Mr. Shinzo Abe ya yanke shawarar faɗaɗa dokar ta ɓaci zuwa dukkan faɗin ƙasar domin a samu samar dakile yaɗuwar cutar annobar corona da ke addabar ƙasar ta Japan a wannan lokaci. A ranar bakwai ga watan wannan Afrilu ne ƙasar ta Japan ta kafa dokar ta ɓaci a yankuna bakwai daga cikin yankuna 47 na ƙasar ta Japan. Wannan dokar ta bayar da dama ga gwamnonin waɗannan yankuna da su ɗauki matakan kare al'ummar su daga yaɗuwar annobar. Sauran gwamnoni ma sun miƙa su na a sa su a cikin jirin waɗanda wannan dokar za ta shafa, gani yadda cutar ke ba zuwa kamar wutar daji a faɗin ƙasar. Su kuwa wasu gwamnoni ba su ma jira gwamnatin ƙasar ba wurin saka dokar ta ɓacin a yankunan da suke da iko tare da yin kira ga al'ummar su ɗauki matakan kare kansu daga wannan cutar annobar. duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin amma kafin na sallama da ku ga bitar kanin labarai 'yan sanda a jihar zamfara sun samu nasarar kama wani babban ɗan ta'adda a ƙauyen fasagora na yankin bukuyum mutanen da ke da sama da naira dubu biyar a asusun banki ba za su samu tallafin gwamnatin tarayya ba har yanzu ba makarantar da aka buɗe a duk faɗin ƙasar nan a labarin ƙetare kuwa ƙasar japan za ta sa dokar ta ɓaci domin daƙile yaɗuwar cutar corona a ƙasar a madadin abokan aikina da suka sada ni da ku musamman shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum alhaji ibrahim garba tunau ni rahama ibrahim ke ce da ku sai an jima.